أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah Ubangijin kowa da komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a in ban manta ba yau biyu ga watan safar watan biyu na shekarar musulunci bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu biyu shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da sha biyu ga watan goma watan masu amsa ga taga shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas idan lisan ya tabbata yan uwa musulmi muna yi ma Allah godiya akan ni'imar da ya muna na rayar da mu musulmi kuma ya rayar da mu zuwa wannan rana mai albarka idin musulmi na duk duniya a kowane sati hudu ba ta yau yan uwa musulmi tana magana ne akan wani rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma ɗaya daga cikin manya-manyan rukunai in aka yi magana rukuni na farko na biyu wannan rukunin shine na uku kila ko ban faɗa ba ko daga kun sani don musulmi ya san arkanul islam idan aka lisayo daga na ɗaya aka ce na uku ya san kowa ne ne wannan rukunin shine magana a kan fitar da zakka haƙƙin allah a bayar da ita ga bayi na allah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 الذي فرض الزكاة على عباده تزكية للنفوس وتطهيرا للقلوب وسدا لهوائج المحتاجين وتحقيق المودة بين الفقراء والأغنياء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا واعلموا أن دينكم الإسلامي الذي من الله به عليكم ورضيه لكم وأكرمكم بالانتساب إليه قد بني على أساس متماسكا وقواعد مترابطة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهج البيت وصوم رمضان يا كو ينقوى مسلمين أتكن وإنن ركني دمك أنبتا بدادير نمسلمين muna magana akan ɗaya daga cikinsu kuma na tsakiyarsu shine zakka wannan rukuni ne mai girma daga cikin wa'annan rukunan masu girma kuma wasa da sakaci mutane na wasa da wannan rukunin mai girma kuma rafkana ta game al'umma saboda rauni da son rowa da wahayin shaidan a cikin zukatan al'umma kuma mutane sun zaɓi duniya da ƙawace-ƙawacenta don haka suka kawo da kai daga haƙoƙin da Allah tabaraka ta'ala ya tsora musu musamman fitar da dukiyar Allah haƙƙin Allah su ba bayin Allah wannan yana da falaloli yana da hikimomi yana da tsalkakewa ga dukiyarka idan ka sani amma wanda bai sani ba sai ya ga ya zai ƙidaya miliyan arba'in ya ɗauki miliyan ɗaya gaba ɗai ya bayar da shi ga waɗanda ba su san hawa ba ba su san shiɗa ba ta yadda ya tara dukiya sai wannan wahayi ne na shaiɗan Allah ya kare mu daga wahayin shaiɗan ya ku yan uwa musulmi zakawa ita ce na uku daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar duk wanda ya yi musul wajabcin zaka malamai suka ce ya kafirta duk wanda ya ce bai yarda da wajabcin zakka ba to gaba ɗaya malamai sun yarda da ya zamo kafiri murtaddin an dinin islam sannan duk wanda ya ƙi hitar da zakka saboda rowa saboda wahayin shaidan shi kuma za a yaƙe shi a amshi dukiyar da ƙarfi ko bai so ba shi na sa saboda muhimmanci da matsayin zakka ko yaro ƙarami ko mahaukaci ko jariri ko marar lafiya idan lokacin hidda zakka ya ga dukiya ta yi dole a hidda zakka a babayin Allah ko yaro karami ne wanda bai isa ba ko mahaukaci ne wanda bai da hankali idan lokaci ya yi dole a ci gaba da hitar da hakken Allah ana babayin Allah shi nasa malamai suka ce duk lokacin da aka samu zakka ta wawa ko ta mahaukaci ko ta yaro to a samu masu amana masu hankali masu riƙe gaskiya su ci gaba da tasarrufi da wannan dukiyar kada zakka ta canye ta yau da gobe tunda zakka hauhawa ta kai dukiya in ba a karar da ita shekara duk a shekara duk a idan yaro ne jariri dan wata bakwai kamun ya shekara ya kai shekarun balaga a bayi dukiya kila ma dukiyar ta ƙare amma idan ana tasarrufi da ita tana karuwa ana hidda haƙƙin Allah kamun ya isa dukiyar ta samu karuwa amma dai ko ba a samu mai kula da ita ba wajibi ne duk lokacin da ta shekare a hidda haƙƙin Allah a ba bayin Allah Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka yanzu kan sun dawo ‘yan uwanku a cikin addini kenan wanda ya musanya hidda zakka bai cikin musulmi sai ya tuba amma idan ya tuba ya tsaye da sallah to shi kenan ya hidda zakka sun dawo mai sun dawo ‘yan uwa na musulunci kenan duk wanda ya musun zakka ba dan uwa bane na musulunci ba musulmi bane shi a zahirin maganar wannan aya ta alqur'ani mai girma in suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka to yanzu kan sun dawo yan uwanku na imani na addini a cikin buhari da muslim hadisin umar Allah shaidda da shi da babansa hadisin abdullahi ibn umara Allah shi da shi da babansa Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an hore ni in yaƙi mutane sai sun shaida sun aminta sun yarda babu abin bauta bisa cancanta sai Allah sun yarda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam babu mai zuwa da sako a karɓa sai ya hito daga makarantar ma'aiki ƙarƙashin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowane ne sannan an hore ne idan suka tsayar da sallah in yaƙi mutane sai sun shaida babu abin bauta sai Allah bisa cancanta sannan annabi Muhammad manzon Allah ne sannan kuma su tsayar da sallah su bayar da zakka idan suka yi haka to jininsu da dukiyoyinsu sun kubuta ba za a yaƙe su ba ba za a kashe su ba kenan idan ba su hitar da zakka ba za a yaƙe su har a kashe su ba za a kashe su ba in su cika waɗanga sharuɗan sai da haƙƙin musulunci kenan ko kana kalimar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana sallah kana zakka kana azumi kana hajji idan ka zalunci wani ko ka ridda ko abin da ya haka wannan yana daga cikin hukukul islam ko kana waɗanda kai ridda to ya halatta a yi a zubar da jininka ko ka kashe wani da gangan aka cika sharuɗa babu wata shubuha ba wani abu kamar yadda na isko mai shari'a malam bello alkali yana muna bayani dalla dalla idan ba wata shubuha ba wani abu ka kashe mutum to sharadi ya tabbata na aimi na a kashe ka shi an ma'anar sai da haƙƙin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan hisabin su yana wurin wa yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun ambata a cikin maganar zakka Allah mai girma da ɗaukaka ya ambata a cikin maganar zakka yana mai goya zakka da sallah saboda ne saboda girman sha'anin zakka kasancewar zakka abu ce babba abu ce mai matsayi abu ce mai daraja a cikin addini da kwadaitarwa wajen bayar da ita da tsoratarwa wajen hana wannan zakka Allah mai girma da ɗaukaka ji ku tsayar da sallah kuma ku bayar da zakka idan ka tsayar da sallah baka bayar da zakka ba to sallah ba ta da amfani gare ka matukar kana da wannan dukiya wadda ta waje baka fitar da zakka kuma ka kiya ka musanya da wannan abubakar siddiq khalifar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na ɗaya allah ke da shi da sauran sahabbai gaba ɗaya yace ce wallahi wallahi sai na yaƙi duk wanda ya raba sallah da zakka menene ya raba sallah da zakka wanda ya yarda yayi yi sallah ya san sallah ya san muhimmancin sallah ya yarda da ne rashin yin sallah ya yi sallah amma kuma ya fitar da zakka ya yi zama ne ya taki haƙƙin Allah ya ce sai dai lahiran maza ta yi kura duk wanda ya haka in ji abubakar siddiq ya ce wallahi sai na yake ibnu abbas Allah ce da shi da abbas ya ce ayoyi guda uku kowacensu ta sauka tana goye da ɗayar ba a amsar aikin ɗaya face ya cika sharuɗa tare da aiki da ɗaya wannan kuma daga cikinsu akwai inda Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zaka idan ka bayar da zakka baka sallah zakka ta da amfani ta amfani waɗanda ka amma kai ba ta da amfani a wurinka idan ka salla, sallah baka bayar da zakka ba to sallar ba ta da amfani saboda wani haƙƙe da addole wanda Allah ya baka ya runguma ma dukiya mai yawa ya ce ka fitar da wani ɗan kaso ka ba wasu bayi daga cikin bayin Allah idan ka ba su dukiyarka ta tsalkaka dukiyarka ta samu tsalkakuwa ka samu addu'an ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan ka samu addu'ar duk wanda ka ba zakka sannan ka samu soyayya na al'umma sannan ka samu kukuta daga zari duk wanda ya hidda zakka ya bayar ina jin al'umma wannan wurin suna so ne yanzu ko ba mu san mutum ba ana gama sallah aka ce ga wani ya turo kuɗi miliyan biyar na zakka ya ce a raba masallacin ga azuri fukara uka ayya so so a raba miliyan nan biyar mai dubu ɗari mai ɗari biyu mai ɗari biyar wanda an kaga yana da bashi a biya mai wanda haya ta cije a biya mai a ɗan bashi abin jari a rarraba miliyan biyar ɗin nan cikin al'umma don Allah addu'anmu da zamuyi tana da buƙatar sai mun san kowa ne ne ba sai mun san shi ba dole ne mu ci gaba da mai addu'a kuma mu ci gaba da so ne a cikin zuciyarmu idan aka bayyana muna gashi wane ne duk sadda wani abu ya samai na murna muna rige-rige mu zo mu taya shi murna duk sadda wani abu ya same shi aka cin haka muna rigirige mu zo mu jajanta mai saboda ni tausayi ya shiga tsakani ne da mu ya tausaya muna mu kuma muna so ne muna son alheri gari kuma kullum muna mai addu'a ashe jama'a hidda zakka ka ba bayin Allah ba karamar falala ba ba karamin matsayi gare ta ba amma duk da wannan shaidan sai ya sa wasu daga cikin wasu bayin Allah ga dukiyar amma ba a hissuwa sai dai komi ta ka zama ta zama sai dai a yi ta sayan manyan gidaje can yana da gida na miliyan 20 ga gida na miliyan 70 da ya saye ga wani can na miliyan 100 yana da gida abuja na miliyan 300 yana da maganar zakka ba a yi ta dame shi ba iyaka ka ce yanka haka ta nadama kana da ɗa goma amma kana da gida hamsin to diyan mi za su yi da gida hamsin kaga ruwa ce kawai ta da zakka to akwai wanda haka nan duk wanda sai dan yayi ma irin wannan wahayi ya bani wallahi Allah ya baka miliyan ɗari yanzu ka hidda miliyan biyu da dubu ɗari ka ba bayan Allah ka ɗauki miliyan tisa'in da bakwai da dubu ɗari biyar ka aje halat malat amma kana ganin in ka ba da ƴan waɗancan an kware ka in ba ce ɗan ba wa ka samu tun irin wannan kuɗin wa ya ka su in ka ce wahala kai ka samu noma kai ka samu kiyo kai ka samu fatauci kai ka samu kamin ka fara fataucin kamin ka yi noman kamin ka yi kiyon kamin ka yi tukin motocin kamin ka yi sana'ar ka ga wani ya riga ka ga sana'ar kuma yana nan cikin godiya Allah bai da kokobo aji amma cikin ikon Allah ka shigo bayan wasu jama'a ka yi kasuwanci suna kasuwanci ka samu kuɗi ba samu ba ka yi noma wasu na yi ka samu ba samu ba ka yi watauci wasu na yi ka samu ba samu ba duk sana'ar da ka yi sai ka isko wani na yin ta kuma bai samu abin da ka samu ba ashe inda ƙarhi ka bayarwa da akwai wani mai ƙarhi shi ya in ya barka kuwa duk shi ya kusa an jiya amma bai da kokobo ga ka ɗan ƙarami ga ka da miliyoyin kuɗi ashe ya kamata ka san dukiyar nan ba dabarar ka bace ba karhin ka bace ba wayon ka bane ba komi naka bane Allah na ya baka ita don ya jaraba ya gani kana gode mai idan kana mai godiya ga Allah sai ka hidda haƙƙin Allah ka ba bayan Allah miliyan ɗari ka hidda miliyan biyu da dubu ɗari biyar sai ka ce to dubu da biyu da ɗari miliyan biyu da dubu ɗari bakin mi suke kai ina 'yan agajin nan da nigga suna ta tirenin don su taimaka ma al'umma don su wa mutane hidima don su taimaka ma mahajjata don su taimaka ma marasa lafiya don su kare dukiyar mutane babu mai biyan su sai Allah ina suke ku taho na hidda zakka na raba ku ko ga dubu ɗari biyar ku ƙara ku ɗinka yunifan ku sai kayan yunifan ku ƙara ku ci abinci ku samu ƙarhi don kuwa addinin Allah hidima don Allah idan ka ɗebi miliyan guda ko dubu ɗari biyar ka ƙara bisa ga abin da ka fi suwa na zakka na farilla don Allah mi suka shafawarka Mi suka rage ka akwai babu abin da suka rage ka saboda haka bayan Allah wallahi kada mu yadda mu bi wahayin shaidan, shi na ka wahayi na airowa da dukiya Allah ka kare mu daga bin wahayin shaidan, ka ba mu ikon tsayuwa akan abin da ka tsayar da mu in ka ba mu dukiya ta zakka Allah ka ba mu ikon hidda haƙƙin bayan Allah mu ba su الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مح... وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين وقد أمر الله نبيه بأخذ الزكاة من أموال الأغنياء فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال تعالى توئيدا لمن يمنع الزكاة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقال أيضا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وقال جل شأنه والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يغمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون wannan shine sakamakon masu rowa masu hana haƙƙin Allah masu ƙin ba da zakka lallas za a yi musu da wannan dukiyar dukiyar za a mai suwa zinariya da azurfa a dahwa sai sun yi bala'in zahi a ɗoko su matsayin wasu ƙarufa ko kwababba ko wasu abu masu tsananin zahi ana yi musu lallas ga goshi zuwa huska gehen dama gehen hagu bayan su suna ƙugi ana yi musu lallas in suka yi kugi a ce wannan dukiyar da kuka ɓoye ta kuka ƙetar da haƙƙin Allah to ita ta aka yi muku sakamako da ita nan lahira kun ba inda za ana wallahi kuma sai an yawan ga wanda zai kubuta sai wanda ya hidda haƙƙin Allah kuma yabba bayin Allah Allah mai girma da ɗaukaka ya ce kuma Allah ya ce wa'anda ke rowa su ƙi fitar da haƙƙin Allah su ba bayan Allah waɗanda Allah ya wajabta a ba su haƙƙin Allah in ji Allah to masu yin wannan rowar da abin da Allah ya ba su na dukiya na falalar da Allah ya ba su ita ce dukiya suna ganin wannan rowar da suka yi da hana dukiyar alheri na gare su zai sa dukiya ta karu ta ci gaba in kana bayarwa gobe wata rana ga wani nan mun samu tarihin wani na rabon dukiya yau ya zan ba ko kwabo ƙarya kakai wallahi ƙarya kakai ƙarya kakai ƙarya kakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu dukiyar da ka ragewa ta lalace saboda ana ɗiba ana ciyar da bayan Allah bayyawa sai dai in wani abu ya sa dukiyar tashi ta ƙare kasu yi zaton rowar da suka yi alkhairi ne a'a wallahi sharri ne suke aikatawa kuma ranar alkiyama za a naɗe su da wannan dukiyar da suka yi rowa da ita za a mayar da ita maciji a naɗe su macijin na sakwata shina kugi kuma maciji na ƙara cito ga wancan lallar da aka yi Allah ka kare mu Allah ka ba mu dukiya kuma ta halar ka ba mu ikon hidda haƙƙin da kace mu hitar ya Allah Allah mai girma da ɗaukaka ya raba zakka da kai ne yace bai bar kowa duk da manzo ne bai ce shi zai raba ba shi ya faɗi yadda za a yi da kai ne Allah ya ce lalle dukiya wadda za a fitar cikin haƙƙin Allah in aka ɗebe cikin nisabin dukiyar kowane musulmi in aka ɗebe kason na dukiyar na zakka to ga inda za a bayar da shi Allah ya ce za a ba fakirai za a ba miskinai sannan za a ba matafa wanda yake matafi ne musamman zamanin da da babu atm card don zamanin da ko kana da kudi ba ka da atm card wanda za ka je wani wuri ka ɗabi kudi kila kudin da ka zo da su ka yi bukata sun ƙare ga ka mai kudi garinku ga ka talaka wani wuri in ana ba da haƙƙin allah na zakka kai ma kana ciki to bale wanda a talaka shi ko garinsu talaka ne to shi wannan yana cikin waɗanda aka ba zakka kuma ko yanzu ne da adda ATM card ai tana iya ɗaurowa ya zan dai kuɗin ba su samu gare shi ba kuma yana da kuɗi garin su to shi ma bai hita cikin waɗanda za a ba zakka cikin haƙƙin Allah ba Allah ya ce za a ba fakirai da miskirai na uku amilina alaiha 'yan kwamitin zakka waɗanda sarakuna kasawa ko hukuma tassa su zo su amso zakka yan kwamitin nan ko mawadata na sanadiyya aikin nan da suka yi na amso zakka in aka zo rabon zakkat to su ma a ba a basu in ji Allah ba in ji kowa ba sannan da waɗanda ake ganin kafurai ne ana sa ran idan ana ba su zakka ko su musulunta ko su iyalansu su musulunta sanadiyar zakkar da aka ba su ko ya yi taurin kai bai musulunta ba watakila mata ta yi ko iyanai inda yana faɗa musu wannan abin zakkata musulmi kaban duk abin da kuka ga ina yi musulmi sun kaban zakkata ko ya yi taurin kai yana wa wasu daga cikin iyali ne su musulunta to in ana lamma haka shi ma ana ba shi zakka malamai suka ce ai yanzu musulunci yi karhi babu buƙatar dole sai an bidi ta qulubuhum ai aya tana nan kuma ba a shahe ta ba da haka duk sanda aka samu irin wannan to ana iya bashi zakka kuma ba kahiri ba duk da musulmi wanda aka gani mai raunin imani wanda ana ganin shi tun tuɗi shi cikin coci ba wani abu na gare ba to don Allah in akwai dukiya ta zakka a ɗiba a bashi don kada shi tun tuɗi shi hada coci a taro imani ne da kuma wanda aka biya bashi sai malaman malikiya suka ce amma fa wanda ya ce bashi ba ta hanyar barna ba ba ta hanyar shigantaka ba ba ta hanyar shigantaka ya ce bashi ba bai ci bashi bisa ga ta'addanci ba bashi dai ya tauye shi ta hanyar harkar lalurorin gida harkar abinci harkar ne bashi ya hauke ne ba yadda za ci shi biya bashi ko ya sa dan gida ne kasuwa bai da watakila ma bai da gidan ga bashi ya mai yawa to shi ma in akwai dukiyar zakka don Allah a biya mai bashin nan kuma ina ba da shawara in tana da yawa a sai mai gida a dan bashi jari ashe masu bauta su ne na gaba wanda yake an ɗaura mai fansa ya fansi kai ne a inda adda bayi ko a lokacin da adda bayi amma bai da kudin da zai iya fansar kai ne to a ɗibi dukiyar zakka a biya mai ya zamo ɗa ya zamo ɗiyan ɗiyana ya samu yanci ya yi addini yadda kowa ka yi ya je inda kowa ka zuwa ya yadda ya bauta ma Allah yadda kowa yake bauta ma Allah to sannan wayanda ke da bashi na gaba Allah ya ce za a bayar da zakkan nan wajen aikin fi sabilillah shine jihadi shi abin da wannan aya ta kunsa jihadi a ɗabi dukiyar a ba bayan Allah su tafi wurin jihadi to wannan dukiyar ana bayar da ita a sai kubba da masu da abin nan AK-47 AK-49 da bama da motoci da jiragen yaƙi da motocin nan masu abin nan duk a saye a ba mayaƙa su je kuma a ba su abin da za su bari gida su zo su yi yaƙi da dukiyar zakka to yanzu babu yaƙin ina aka samun fi sabilillah hanyar wa'azi duk wata ƙungiyar da an kasan tana wa'azi tsakani da Allah kira zuwa ga Allah kira zuwa sunan manzon Allah kashe bidi'a rayar da sunna jihadi ta kai a sai motoci a basu a sai littafai a ba malamai a samu yan kuɗi a bayan agaji su ɗin yi nufan a ƙarfafa su a yi ta jihadi saboda Allah saboda yanzu muna da wani jihadi yanzu bayan jihadi na alkur'ani wanda Allah ya ce manzon Allah wa jahiduhum bihi jihadan kabira to yanzu shi na rage muna aje ayi wa'azi a karantar da al'umma in kana da hali ka sai wani hili a cikin talabijin ko a cikin wata tasha ta FM ka yada ma al'umma wani malami mai bayani da hikima mai karantar da aƙida da tauhidi da sunna ka ɗauki wannan hilin wannan yana daga cikin inda ya halatta a bada zakka inda aka samu saɓani wasu malamai suka ce ana iya gina masallatai da makarantun ne wasu suka ce a'a wannan aikin ɗaiɗaikun musulmi ne amma dai wannan ɓangaren duk abin da aka ce ma jihadi na kowane zamani to ana ɗibar zakka ta dukiya ta zakka a ba masu wannan jihadin don su ƙarfafa su je su yi jihadi in ma ba su da sutura kwarai wadda in aka zo a wuraren da in aka zo babu sutura kwarai za a yi musu kallon banza to a sai musu shaddodi na dubu hamsin hamsin talatin talatin su yi manyan riguna su sa manyan hulluna su sa raunna inda raunna suke da mutunci inda hulluna masu tsada ka mutunci a sa hulluna masu tsada a je a yi jihadi duk kuka aji jib da manyan motoci kuka shiga gari kuka ce wa'azi za ina ganin za a saurare ku ko kallon motocinku daga kallon motocinku sai a ji abin da za ku haɗi sai a yi imani Sau da duk abin da zai karfafa masu jihadi da jihadi da yi don Allah don girman Allah bayan Allah a karfafa su kamar yadda ni faɗa yan agajin suna nan suna tirenin musamman yan agajin mu na Sokoto North suna buƙatar yan uwa ku sanya 'ya'yanku wajen wannan aiki na agaji domin taimaka ma addinin musulunci duk inda ka ga dan agaji kaga aminci duk inda ka ga dan agaji kana ganin da ka ba da dukiyar ka wurin ka samu tsaruwa to don Allah a taimaka musu a karfafa su kuma ina kyauta da ana gama sallan nan za a sanar da yan uwa a taimaka ma wa'annan bayin Allah talakawa ne ba albashi gare su ba ba wani kaso an ka ware musu ba aiki ne suka yi saboda Allah to kuma ku sa dukiyarku ku taimaka musu don wannan aiki na addini ya karfafa wa ibn sabil Allah yace daga ciki wa'inda an na takwas sannan ana ba mata sai Allah ce ba waɗanga da ya ambata farilla ce wajibi ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma Allah masani ne ga abin da ya dacewa kuma yana da hikima duk abin da Allah yake ayi to wallahi in kai za zaka ga hikimar ba sai an yi ma bayani Allah yana cewa shi wace dan ku sani yanayin muku yana tsoratar da ku ne talauci duk sanda ka tashi aikin alkhairi na hidda zakka ta farilla ko ta mutahaddi wallahi ce dan yana nuna ma talauci kana sa hannu cikin dubbai sai ya hidda hannunka ya mai suwa ɗari ɗaruruwa sai ya hisuwa ya mai suwa cikin yan wazo biya sai ka ɗaubo zo biya watakila in baka yi hatara baka ba su aka ce a baka naira talatin aikin wana aikin shaidan ne to shi ka tsoratar da ku talauci sannan yana ku da ruwa ita aka ce ma a wannan wurin shedan yana horonku da ku rowa kar ku yadda duke ku ta kare wajen zakka shi ko Allah yana muku alƙawalin gafara in kuka yi za ku samu gafara Allah ga addu'a ‘yan uwa ga yahewa ga dukiyarka ta samu tsira sannan ga gafara in ka zo wurin Allah sannan kuma Allah ya ce wa fadula da ƙarawa in kana hidda zakka sai ga dukiyarka na karuwa don ka san matsayin sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim kuma Allah shi kalilo wanta dukiyar ya kara mata yawa ya san duk abin da ya kamata a yi da kuma ya kamata a kai ya yi ka sanin abin da ya dace da dukiyarka Allah ka ba mu ikon fitar da haƙƙin Allah mu ba bayin Allah Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya Allah ka gafarta muna ka gafarta ma malaman mu ka gafarta ma iyayen ka gafarta ma shugabannin tun na farko har na yanzu kai muna jagora shugabannin na addini ya Allah kai musu jagora sarakunan mu musamman na kasashen musulunci masu karɓa sunan musulunci Allah ka karfafa su kai musu jagora ka taimake su ga abin da zai zama wa ci gaban addini shugaban ƙasanmu da gwamnoninmu musamman jihohinmu na musulmi Allah ka taimake su ka karfafa su ka ba su ikon yin abin da zai zama wa ci gaban addini da ƙasanmu gaba ɗaya ya Allah zaɓe mai zuwa wata hudu ko ƙasa ga wata hudu masu zuwa ko bayan wata hudu masu zuwa ya Allah ba mu da zaɓi sai naka ba mu da sani kai adda sani ba mu san alheri ba kai ka san alkhairi ya Allah wanda muka so in ba alheri ba ne ka ba mu wanda ya yi ya Allah ko muna so in ba alheri bane Allah kai ne mu kallabul qulub Allah ka juye da zukatanmu ka sa mu zaɓi wanda ba mu so in ce alheri gare mu ya Allah daga sama har ƙasa ya Allah ka zaɓa muna na ƙwarai ka zaɓa muna na kirki ka zaɓa muna shugabanni masu son Allah masu son addinin Allah masu son musulunci masu son ci cigaban ƙasarmu masu son tattalin arzikinmu ya Allah ka zaɓa muna su ya Allah ka zaɓa muna su ya Allah ka zaɓa muna su ya Allah ya Allah duk wani mugu Allah ka yi muna waje da shi Allah ka kakkaɓe muna shi ka yi muna jagora ka samu gama lafiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين واجل الشرك والمشركين ودمر الكافرين والمنافقين في كل مكان وفي كل زمان يا قهار اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا اللهم آمنا في نيجيريا وفي بلدنا سقط وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات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 don Allah ya masa addu'a Allah ya bashi lafiya da shi da sauran marasa lafiya gaba ɗaya